fara'aitar hadaya gani labarin hadaya ce hal yusbahu layali ayyamin nahari ana yanka shi dareren darere ne kira ko ne layali duka dareren wunainin nahar dareren nahar ko ayyaman Nahar, amla fi kauli bali hmm? Kina karanta mu ji? To, mu namu hadaya, ala hadaya, ra'aita la hadaya. Hadaya la ya zuru. Oh, hal yazbahu layali ayyamin nari? Am la fi qawli Malik. Aina la ya? Eh? Hmm? Karanta tun da na gani na shi. Hal yazbahu هل يصبركم منامكم هل يصبر ليالي النهار وليالي ليالي أيام النهار كذا ليالي جاي في أبينا ما ده ده كذا لا يقولوا تاخر لا في قولي بالي قال قال مالك رحمه الله لا تذبح الضحايا والهدايا إلا في أيام النهار سيدي أقوانكم بدليل مجد kaga nan ne abin kaga tarere da wune ne akwai bambanci al yasbahu layali ayyamin nahari din tarere na ayyamun nahari ana yankawa da da amla في قول ما فيك لا تصبح الضحايا والهدايا إلا في أيام النهار هذه إيه دراها كان قادر ذلك ولا تصبح ليلا قطع قطع قال ابن القاسم رحمه الله وتأول مالك هذه الآية يا مالك هجد دوانا آية ويذكر ويذكر اسم الله في أيام معلومة أماكن على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فأيام بلالين بقى أنا أنبت أسونا الله تبارك وتعالى أتكين وإن ونيدي نمينا أكان ما رزقهم من بهيمة الأنعام ambata ayanka قال فإنما ذكر الله الأيام الآية أمتي ونينين في هذا ولم يذكر الليالي قال وقال مالك رحمه الله من تبها قضيته بالليل وانت ينك ليا في ليالي أيام الزرح لما أدري لنت أكي ينك أعاد أبي أخرى تقوى تليا sai da mu iyayen mu sun riga sun dora mu kai قلت أرأيت لو أن رجلا قلد هديه أبون أشي متن يرى هديان شي فضلت منه هديا وقد قلده فتن وأشعره فأصابه رجل سيولي متن يتا مدبنا وهو ضال تنا فتتنا au kafahu bi arafata sai kai shi arafa haka mutane da amana ya koke sa cewa kan buhu can mai dabba sai samu kayansa a arafa Allah zai kallanta hu yau malhal au ba da zalika amma wanda ya tsince shi ya riga ya kai shi arafa أيجرئه ذلك التوقيف أم لا يجرئه mun da ce me ma na tambaya an riga an gama an ku karshen sai zama ba haka ne ba kala yi zai ho kirayi ke ito amma ne wana ya ishe shi amma shi ma yana jin tsoro tun da abin da aka gani ba baka abun nan ba tun da yan matsala kuntu walima yajri'uhu kaga mai tambayar ma. ko saboda menene ne zai wadatar da shi fa huwa lam yukifu wa kada qala malikun fima yukifu al-tijjar maliku ya ce abubuwan da 'yan kasuwa ke kaiwa su tsayar da su akwai masu neman kuɗin da gaske sai su sai ran kuma su sai su arfa a tsaya da su daga nan su kora su kai su in za ka tsaya to ya ka ne malalaci ko kuma duk iya neman kuɗi ne tun da gashi nan an riga au tsayuwa ne ba za ka iya kora raƙon ba kana jin zai sun riga sun kai sun sai sun faro tirelolin raƙo sun je sun zube su a arfa an gama arfa sun koro su sun kawo su wajen sayarwa ai kaga ya kamata a ce maka ƙobin. da za a sayar da shi miliyan biyu dole ya sayar da shi miliyan biyu da dari biyar wancan aikin ba da kai wannan an an gama an yi dukkan komai to ai ma aikin bai halatta ba ko bai ya halatta ko bai halatta ba ba wani wata na har da za a zo na za a rikici ce yanzu mu je na hula yi jirgin bai yi ba amma ne shi ba Allah sarki malik ina fata kun gane yan kasuwa da suke kwasa na kuma su je su kai su don suka tsaya da su suka dawo suka zo sai su sayar ce wannan ya haɗu na kuma an ji an tsaya da shi a maliku ce ni ce bai yi wa hmm? an ko ba su jaro ne ba ba ya tsaya da shi ba ba tsayawa ne ba yana wakiltar mai zaɓi ne to ba wakiltar ai ba don kasuwanci ne ba kamar misalin na kila da irin kila da maliku na nan game da abin da ya shafi yin ya zo ya ga ya sake tsara kuɗa jayar mutane a ɗaya kila ta yi magana tare da ba a ya lokaci kuma ana barin irin wani uwa sai sun hauku mutum ne ba zai zo zai haɗa kuɗin ko kam ya za a jayar muku a ɗaya sai dama ga malam warka isa yawa halarci to yanzu a ba shi kawai a ba shi kawai amma dai bari mu bi wannan magana tun da komai kana son ka tabbatar da kai ko sadaka ka bayar ka bi ka ta an kai da inda ka ci قال قال مالك رحمه الله ما أوقف التجار abubuwan da 'yan kasuwa suka tsayar da su falaisa mikila haka li'anna haza la yarji'u fi malihi shi ce to ai wannan ma bai dawowa cikin dukiyarsa shi yayi shi wancan mai arafa bai dawowa dukiyarsa yan kasuwa zai koma duk da za a fasa sai ya akai yi kwantai kasuwa zai kai la yarji'u fi malihi in asabahu wa alaihi an yanharahu wa ma auqafat tijjaru abunda yan kasuwa suka tsayar illam yusibu man yashtarihi rubtuhu faba'uhu wa jaza zalika lahu fa laysa yashidawa fa laysa tawqifu tijar min ma yujibuhu haɗaya. wannan don sun da su bai wajen san da ya daya da su dole wa hada kada waje ba hada fa hada farqu ma bai na kuma. fara aita to ba ni labari. لو أن رجلا جهر هديه من جزء من جزاء الصيد sakamakon farauta ne da aka ɗora masa ya biya an mutu a kan ko hadaya ta tamattu'i au hadayar shara ne au fauti hajjin ko kuma au nusakin fi fidiyar shilaza da ya jazewa an yi ta'ima masaki na halin jimmati zai yi masa a ciyar da kafiran amana hadayan a ɗauka wannan naman ko menene a bayar da shi ga kabiran amana shi ne kaga ake makana naman ibada ke nan ku in ka ɗauki shi su da dai hadaya ne kala kala malikul la yutaimu minha masakin ahli zimma mu saboda rashin addini ne aka ji aka sa kuɗi da kirsoci sannan aka ce maku ya abu kasu. su kaga in yi yanka ya je ya sai wani nama a kasuwa ya ka ya kaga za ka yi abin nan ba ka yi masa ba to shi ma sai ya zo ya zauna inda za ka yanka kaga in ka yanka dole ka duba daga naman ka shi in ka je ka sayo a kasuwa ce a alhaji ai na kasuwa ka sayo kuwa ne ba fa yadda za a abotaka da kirista mu'amala ka ce za a yi da shi za ku yi mu'amala da shi ya sai kaya a hannunka kai maka saya a hannunka za ku zauna ofis ta ku yi aiki wannan na aiki kaza wannan na aiki kaza ko aikin ku ya zama iri ɗaya ma wanda za ku yi da aiki ne da aka yi tifar ya kansa ba haram ne ba sun za ku yi tare amma ku yi abotaka ɗan kuwantaka irin wannan uwan kuwantaka ka kai mata ya kai maka ba mutulake ne ba kirista kirista ne قلت فإن أتأمم مساكين أهل الجنة ko abun ka zai da miskinan a kafiran amana minha ma alaihi mun ji an hana to amma shi ya ja bayar Allah in aka ama min jaza'i sai jaza'i sai in yi cikin da su sakamakon farauta a fidiyatin da labin da ya saki fi dalika wa in kana aka ama min hadayin in abun da ya cikin da su hadaya ne gaira hadai ne kala wa huwa khafifun kata sauki in amma dai asali ba yi wala ara alaihi fi zalika alqawl wala hafizuhu amma likuma ko kada asa abi ma sana kai amma ba yayi ba san shi ka gode yayi ai an gama shi kuma sai gobe kada baka da kwalitar ma eh da ki bai yi